sabon tsammaci fara hube sabon sarari fara hube rawanin tsammaci fara hube ya ja sarari fara hube an dasa tsammaci fara hube fara hube sabon tsammaci fara hube sabon sarari fara hube dasa ɗan bumaji barahume an car santi barahume sabon tsammaji barahume sabon sarki hukunci ɗin sabon ɗan maji a tabbata kowa ya gane ta yi daɗin za a wannan sarki ne a can ina nan na ɗan wake barahume a kano ɗan maji barahume san maji bana gobe sabon sarari kai ku ce matasa sun hau jirgi ne jirgin fitar talakawa wannan daidai ne ku ce kanan dabu birnin noma ne na ce kanan da abu birnin nema ne bara gobe sabon dan maji bara gobe sabon sarari bara gobe sabon dan maji bara gobe sabon sarari hakan akan kullum barci ne muna ta yi kowa ya gani da ce jikan eh, jama'a sun waye fara ya an ɗau sarki ne fara ya yi dogon sarki fara ya sabon tamba ce fara ya yi sabon sarki sunu su na biyu ohun dan maji tana da so mamana na gani ilaye da sai na dosa da yi mamma na haɗe ana yi na umma ɗayan sarki na hurera saura sarki fara hurera sabon tamba ce fara hurera sabon sarki ai abinda Allah ya yi ba wani inkari yadda shan da Allah ya yi sai ya yi tasiri ku duba tsarin sarki tsarin ilimi kai ku duba takon sarki sa sahun girma ne fara hurera sarkin baiwa hali yi sabon sarki to yi sabon ya yi sabon sarki to da ɗaukaka na muhimma Allah ya baka ga ƴaƴa ga jama'a kyauta sai Allah ku ɗauki ɗimi waƙar sabon sarkin mu ina kuce eh, mu yauta kai mu barahubera rana mun ci sarkin girma barahubera sabon tsammaji barahubera sabon sarki kai kafin ta abuko ta daga hannunsa kafin ta abuko ta shiga sahunsa kafin ta faru mun yi mafarkin nan barahubera ya zama sarkin sabon sabon sarki Allah mai hira zancen manya ne ana ta zaben sarki kowa ya ne in an gwada a suke ne komai daidai ne a bangaren sutura kowa ya dace a bangaren tafiya kowa ya dace kai eh, a bangaren mulki kowa ya dace kai eh, a bangaren nasaba kowa ya dace a bangaren hikima kowa ya dace in an ka zo jama'a kowa ya dace kai eh, a bangaren ka'ana kowa ya dace rahume daga dan rahume sai masa sarki rahume sabon rahume sabon sarki to kai a daga murya a daga murya man ko ko kwana ake ji kai a ba iske saki yawa an kai suna yan shugaban gwamna shi an farko a hakan tan nuna masu zaben a hakan suka gana gwamna ya ce wannan ta zauna bara gube rawanin dan maje bara gube ya zama sarki bara gube sabon dan maje bara gube sabon sarki kai aka fada manya suka tashi suna mu baya girma ya tashi suka zube sarki sai taushi suna ta roƙon Allah wannan an yi shi ya ba shi damar gyaran birnin shi da addu'ar neman tasiri da addu'ar samun tsira bara hube sabon tamba bara hube sabon sarari to kai a hakan gaskiya ta ja wani aiki kwanan shi hudu a gidan gwamnati ana ta zumbe ta kai soki su yan jaga aliya suna ta wani yanki suna ta tada wuta suna ta dan aiki bara kube ba su da labarin yana gida karbar baki ne to bara kube sabon tsammaci bara kube sabon sarari kai siyasa ta shiga soyayya ta ɗauki 'yan neman da sun kaga shetaya suna ta kwaso rana ba su da alkibla kowa ya zo ya wuce ba su da masu kiɗa ba 'yan gari ba ne bakin haure ne suna ta bin motoci suna ta maula ne duk ɗan sarauta ba shi bidar fitina Ta ya sani ya iko sai Allah duk sun aje sun ce sun duka suna wuyan sabon sarki barahumi sabon tsammaji barahumi sabon sarki muna ta wake, muna ta zance ne ana ta kafiya ana ta dango ne sanin sarauni na mai karatu ne shi dai mawaki yana da baiwa ne ku tambayo farfesa gusau yana nan ne farfesa sa'id muhammad mai ilimi ne a bangaren hausa ya haji kogi ne a bangaren addini ina ga shekhi ne a bangare na sarauta ina ga jarmai ne jarman marubuta faɗin masana ne jagoran nazarin waƙar bakaɗin nan ne da yar rubuta makaranta na ce karatu ne farfesa sa'id sau ina ta shela ne hausar ga masu karatu suna kasanai ne mai tambaya ka ji masaukinka ka ɗauki allo kan na nufi mai kai farahume sabon tsamba ce farahume sabon sarari kai haba a mawaka ko kun yi kwana ne na sai mawaka ko sun yi barci ne masu hakin ga ku tashi kun ga rana ne sarkin bai san yawan kuɗin wane sarkin waka bai san girman gidan wane sarkin waka tsarin gidan sarauta ne ce mawaki komai tsadarsa ya je ya huta an masa girma nan dai fara gobe sabon tsamma ce fara gobe sabon sarari kai makama addu'a Allah idan ya so sai kai kai idan ya so ba kai ba abinda zai sa kai kaje ku ku duba labarin duniya kuma ku duba masu zuwa lahira eh, eh akwai sarakai ciki kunjiya har da soja masu rukun bindiga da mai kuɗi na isar duniya har da masu mulkin duniya da malamai wayo duniya mm. da a ce da akwai wanda bai wucewa da hitila yana zaune a duniya a bacce bai barin sai da shehu musa yar ado saboda kudi Allah ji kan musulmai kai gabara kana sai kana ndabo kanan suno sun kana kana kanan suno sun na biyo sarkin kana wannan kana kana kanan biyo sarkin kana wannan sarkin kana wanda ku ce kana da mu sarkin mu mu sarkin mu sarkin sarkin sunu sulamido sunu sulamido sarkin kana wanda Allahu tutul mulk in kasa ta bijire shi da hannun arni kun tuba Allah in ta kyau shi dauke sahun arni hmm. kana garin an ba su nusin da'u Allah ka ta shiru ubangiji ka kare musuluncin ka da musulmai baki daya amin Allah imani